أبتاه أين المهرب هذه السفينة تغرق لم ندر أين مكاننا ليت البدور تفلقوا والجو أظلم دامس من أين ياتي المشرق والجو أظلم دامس من أين ياتي المشرق أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق أبتاه أين المهرب هذه السفينة تغرق لم ندر أين مكاننا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه wa dabi da bi hadihi wastamsaka bi sunnati ila yawmiddin wa ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyu ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyu ga watan disamba shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitabi wa sunna a yau za mu tashi a cikin shafi na 91 daga akiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal ma'ruf أن هذا الحديث من مسند هشام cewa lalle wannan hadisin yana daga cikin musnad hisham bin hakim bin hizam lamin ba wai cikin musnad na iyad bin gan ba Wataƙila wannan kuskure ɗin na ainihin jinginawa musnad na ainihin iyad bin gam ila yana daga cikin yana ta bangaren balaghi ne an gane ko imamul balaghi shi yayi kuskure yayi wannan jinginawan faqad akhrajahu al-imam muslim fi sahihi haqiqa imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihi din shi kitabul birr a cikin kitabul birr was wal adab min tariqi hisham bin urwa an an hisham bin hakim bin hizam قال مر بالشام على اناس cewa lallai shi hisham bin hakim bin hizam ya wuce a sham ya wuce wajen wasu mutane ya ga mutanen nan hakika an tsayar da su a rana ana yi musu azaba kuma an zuba mai a kansu misali kamar a zuba musu man gyada a kai kuma a gasa su a rana kun ga wannan ayoyin kun duba da kyau ba karamin azaba bane ko ba ka ba an dauki man gyada an zuba a kan mutane sannan an fito da su rana fa qala ma hada sai ainihin hisham bin hakim bin hizam sai ce menene wannan kila yu'azzabuna fil sai aka ce ana yi musu azaba ne saboda haraji saboda sun ki bada haraji shine dalilin da ya sanya ake musu azaba sai sun bayar فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما تند كونغا أي مغانا هراجي ya nuna mutanen ba musulmi ba ne su gane ko mutanen kafirai ne to shekara ya yi da za su ba haraji ba su bayar ba shine ake musu wannan azaba ɗin to shi hisham bin hizam hisham bin hakim bin hizam sai yake cewa ku saurara lallai na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yu'azzibu alladhina yu'azzibuna fid dunya lallai Allah yana yin azaba ga wayannan da suke azaba ga mutane a duniya duk wayannan da suke azabtar da mutane a duniya to lallai Allah zai musu azaba ranar tashin kiyama na'am Kama kamar yadda ya fitar da hadisin ta hanyar yunus an zuhuri an urwa bin zubair lallai hisham bin hakim ya samu wani mutum alhali mutumin yana can wato alhali yana can hims yushammisu nasan minan nabati fi ada'il jizya shi wannan mutumin wato ya sanya mutane a rana wasu mutane daga ƙabilan na baɗawa an gane ku? ya shanya su a rana saboda sun ƙiba da jiziya shi ne sai yake tambayin shi menene wannan ya kai bawan Allah kake azabtar da mutane haka irin wannan azaba inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai ce lallai na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa lalle Allah yana yin azaba ga waɗanda suke azabtar da mutane a cikin duniya an gane wannan ayi wannan abin da kuke aikatawa azabtarwa ne bai dace ba na'am wa hadhihi mutaba'atun qawiyya wannan mutaba'a ce mai ƙarfi fa innal haythami lamma zakara bin ghammi saboda haka lalle ibn hajar al-haythami rahimahullah lokacin da ya ambaci hadisin iyad bin ghammi daga riwayar shuraihi bin a wajen imam ahmad sai ce sai na ce a cikin sahih bukhari akwai wani yanki daga cikin wannan hadisin daga hadisin hisham kawai intaha eh, intaha fa'ala sahihun bi idan muka duba wannan to hadisin ya zama to ingantacce kenan ta wannan hanya din sahihi ne walaysa hasanan kama qala ba'dhum hadisin ba hasan bane kamar yadda wasu sashen malamai suka ce wai hadisin isnadin shi hasan ne to ba hasan bane sahihi ne fadlan an tad'ifi ballantana kuma a ce wai za a rauna nashi, an gane ko akwai wasu malamai da suka yi kokarin su da'afa hadisin su kuma dalilin su saboda hadisin ya zo da abin da ba sa so hadisin yana musu inkari akan usulubin wa'azin da suke yi an gane yayi suna fitowa suna inkari ga shugabanni a gaban jama'a to saboda haka hadisin ya nuna babu kyau su kuma ba sa jin daɗin a ringa janyo musu wannan hadisin sai suka yi ƙoƙari suka kawo shubuhohi wajen ganin cewa sun da'afa hadisin an gane wannan ai za ka ga dukkan 'yan harakiyun irin su ikhwanul musulmin da irin su sururiyin da ire-irensu za ka ga wannan hadisin baya musu daɗi da yawa daga cikinsu sukan yi ƙoƙari wajen ganin sun za'afa hadisin an gane wannan ai da wannan hadisin da kuma hadisin nan da ke magana a kan karkasuwan al'umma 73 cewa dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya to shi ma wannan hadisin baya musu daɗi suna iya ƙoƙari su ga cewa sun da'afa hadisin an gane wannan aiki da kuma hadisin da annabi ke cewa fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira fa alaikum bi sunnati din nan cewa lallai duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga sabani da yawa to kun ga wannan sabani ku lizimci sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu wayannan hadisai guda uku ba sa yin daɗi ga 'yan harakiyun 'yan hizbiyun suna gayan jin haushin wannan hadisi an gane ko shi yasa suke kokari su kawo shubha su ce wa'annan hadisai ba su inganta ba shine nan malam anan waje yake cewa fa ala haza fal hadis sahihun bi hadha tariq akan wannan bayanin da muka yi hadisin sahihi ne ta wannan hanya hadisin ba ma hasan bane kamar yadda wasu ka ce ballantana kuma wai a ce da izi an gane ko na'am وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه daga cikin malaman da suka inganta shi akwai al-muhaddith al-sheikh Nasir al-Din al-Albani a littafin sa Zilalul Janna eh sunan littafin kenan Zilalul Janna fi takrijus sunna Nasir al-Din Albani ya inganta wannan hadisi a nan wajen wa al-hadith aslun fi ikhfa'i wannan hadisi asali ne a wajen ɓoye nasiha na shugaba cewa nasihan shugaba ana yin shi ne a ɓoye ba wai ana bayyanar da shi bane akan mumbari cewa lalle mai nasiha idan ya tsayu da yin nasiha akan wannan fuska din hakika ya kubuta ko wuyansa ya kubuta daga wannan nauyi din an gane yayi da zaran ya bi wannan ƙa'ida, ya samu shugaba a gefe ya yi masa nasiha tsakanin shi da shi to haƙiƙa wuyan shi ya kubuta kuma ya sauke nauyi tsakanin shi da Allah ina fatan gano wannan karka ce to na masa nasiha tsakanin na da shi amma ya ƙi jin nasihan wannan shine ya wajabta mun in fito gaban jama'a in tona mishi asiri to wannan kuskure ne mai girman gaske an gano wannan ko in ka masa nasiha in ya ji nasiha falillahi alhamd idan bai ji nasihan ba haƙiƙa ka saukar da nauyi ka kubuta har ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko da zaran kuma ka fito kan mambari ka zo ka ce jama'a na daɗe ina ma wannan shugaba nasiha na daɗe ina ma wannan gwamna nasiha ko shugaban ƙasa nasiha amma kuma nasihan ya ƙi aiki da ita tunda na mai nasiha a ɓoye bai aiki da ita ba to yanzu lokaci ya yi da zan fallasa shi in tona mai asiri sai ka fito da nasiha a fili misali to a nan wajen ka ɓata rawanka da tsalle an gane wannan ko a da can ka yi aikin lada yanzu ka lalata aikinka gaba ɗaya yanzu wannan nasiha da kai gabaki ɗaya yanzu baka da lada a wajen allah subhanahu wata'ala na'am eh, sindi fi hashiyati ala musnad al-imam al-allama as-sindi ya fada a cikin hashiyansa na musnad na Imam Ahmad qawluhu man arada an yansaha li sultan wato fadin shi cewa duk mutumin da yake so yayi nasiha ga ma'abocin sarauta ai nasihatu sultan yambaji an takuna fi sir ai nasiha na shugaba ya kamata ya kasance ne a koye la bainal khalq ba wai tsakanin halitta bane an gane kaga wannan magana ba a Najeriya aka yi ta ba ko wannan magana ta fito daga al-allama as babban malami ne gashi nan a cikin hashiyar da ya yi ga musnad na imamu ahmad an gane yake cewa duk mutumin da yake so yayin nasiha ga shugaba to nasiha ga shugaba ya kamata ya zama sirri ne ba wai tsakanin halitta ba ba wai a gaban mutane ba misali duk wanda ya zo yana nasiha ga shugaba a gaban mutane to wannan cin fuska ne kuma yana so ya haifar da barna ne a tsakanin al'umma Allah shi kiyaye na'am وفي القصة التي دارت بين الصحابيين wato a cikin kissan da ya gudana tsakanin sahabbai guda biyu sahabbai guda biyu masu daraja na farko hisham bin hakim bin hizam sahabi ne shi da iyad bin gan shi ma sahabi ne ablagu raddin man istajalla bi inkari hisham bin hakim alaniyatan ala sultan wato shine mafi kaiwa makura na raddi raddi wanda yake mafi kaiwa makura ga wanda ya kafa hujja wato akan inkarin da hisham bin hakim ya yi a bayyane ga shugaba cewa ai ga hisham bin hakim nan sahabi ne ya yi inkari a bayyane ga shugaba an gane ya yi da a ce inkari ga shugaba bai halarta ba me yasa ya yi ai shi ma sahabi ne to wannan abin da ya faru tsakaninsu ya zama hujja cewa wannan sahabi ya yi inkari shi kuma wancan sahabin ya nuna masa kuskuren inkarin ko har ma bayan ya nuna masa kuskuren inkarin kuma ya kawo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai cewa idan ka san mutum shugaba ne kaga yayi kuskure kada ka yi masa inkari a gaban mutane an gane wannan ko yawwa na'am au bi inkari ghairihi min as-sahaba ko kuma da inkarin waninsa daga cikin sahabbai inna iyad bin ghammin ankara alaihim zalik domin lalle iyad bin gan ya musu inkarin wannan din kuma sai ya koro nassi mai yanke jayayya wani nassi ne mai yanke jayayya da zaran an ce ƙalar Allahu qala rasuluhu to duk wani jayayya gaba daya yanke an gano wannan ai Don Allah ta'ala cewa yayi fa in tanaza'atum fi shay'in faru ila Allahi war rasul idan kuna jayayya a cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa da sharaɗin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharaɗin idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe an fahimci wannan ai ashe kenan duk mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe idan har ana jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to sai aka yi amfani da nassin alkur'ani ko aka yi amfani da nassi na hadisi aka yanko shi don a raba gardama da zaran an kawo wannan nassi an raba gardama kenan in har an kawo nassi na hadisi don raba gardama sai mutum ya ce bai yarda ba me yake nunawa ya nuna wannan mutumin bai yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba ko shine Allah ke cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce a'a na rantse da ubangijinka ba su da imani kwata-kwata har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ya rasulallah ga duk abin da ya faru tsakaninsu an gano wani ayi duk wani rikicin da ya faru tsakaninsu su kai hukunci zuwa gare ka sun malayi jidu fi an fusi yin harajan mai makadait sannan kuma ya zamanto ba za su ji wani kunci a cikin ransu ba daga abin da kai hukunci wayu sallimu taslima kuma su sallama gayan sallamawa idan ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam ana jayayya sai manzan Allah ya raba gardama sai mutum ya ki yarda da abin da ya raba to ya nuna wannan mutum ba shi da imani an gane wannan tunda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun a'a na rantse da ubangijinka ba su da imani hatta haƙƙi ka fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su idan suna rikici kan aƙida su kai hukunci zuwa gare ka ka raba musu gardama idan suna rikici kan ibada su kai hukunci zuwa gare ka ka raba musu gardama idan suna rikici kan mu'amala su kai hukunci gare ka raba musu gardama idan kuma ka raba gardaman sun ya ji dufi an fusihim harajan min maƙazai sannan kada su ji wani kunci a cikin zuciyarsa daga abin da ka hukunta ashe daga an ce ƙalar lahu ƙalar rasulu an gama raba gardama ga mutumin da ya yi imani da allah da rana ta ƙarshe amma idan ka ce wa mutum ƙala Allah ƙala rasulu shi kuma sai ce ƙala imam fulan au ƙala sheikh fulan an gane ku kai kana ce mai Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yana ce ma imam imam wane ya ce ko sheikh wane ya ce an gane sai ka bashi amsa irin na Abdullahi bin Abbas radiyallahu an cewa Allah ya kusa ya saukar da duwatsu daga sama ya yi muku azaba ina ce muku ƙala Allah ƙala rasuluhu kun kuna cewa ƙala Abubakar wa Umar an fahimci wani ayi saboda haka a nan wajen ya kawo nassi wanda yake kaɗe niza, nassi wanda yake mai yanke jayayya nassi wanda yake a bayyane wajen jilalan shi shi ne maganan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da nasiha a bayyane fama kana min hisham bin hakim radiyallahu ta'ala anhu illa taslim wal qabul li hadha al-hadith wato babu abin da ya kasance ga hisham bin hakim sai dai sallamawa da kuma amsan wannan hadisin yana ji an ce qala rasulullah kawai sai ya mika wuya babu wani jayayya alladhi huwa ghayatun fi dilalati ala al-maqsud wanda hadisin shine gaya wajen nuni akan maqsudi والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوي حجة ينا تكين حديث منزان الله ني صلى الله عليه fi لا في fi أو ahadin أحد من الناس ba wai cikin magana ba ko aiki ɗaya daga cikin mutane kowaye shi misali idan har hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ga wani daga cikin malamai ya aikata sabanin wannan wanne za mu ɗauka za mu ɗauki abin da ya tabbata ne a cikin hadisi shigo malamin da ya aikata saɓanin hadisin sai mu ɗauka ya yi kuskure sai mu ce Allah ya gafarta wa malam wani ya yi kuskure ya aikata aikin da ya saba mu nasti na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ta'ala ya ce, kawai abin da ya kasance maganan mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin ya yi hukunci tsakaninsu su ce wa tsana su ce mun ji mun yi biyayya wa'annan su ne masu babban rabo an gano wannan duk mutumin da za a ce mai allah ya ce annabi ya ce ya ce sami'itu wa tsatu to wannan hakika ya sami babban rabo kama mafi yawan mutane yanzu masu da'awan sunna da zaran an kawo musu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ka san an tsira musu allura ne an gani kwata-kwata ba sa kaunan su ringa jin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam mafi yawan masu da'awan sunna yanzu sun fi son a ringa ce musu kala imam fulan kala shef fulan sun fi son a gaya musu cewa malam wane ya ce ko imam wane ya ce fiye da a ce musu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shin masu irin wannan fahimta ana sanya su daga cikin ahlu sunna ko yan bid'a duk mutumin da ya zamanto bai san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ba an kawo maganar manzo baya son ya ji maganar manzo ya fi son ya ji maganar malaminsa to wannan ya nuna lallai bai ainihin bai yi kyakkyawan fahimta ga sunna ba an gane shi ma har yanzu yana daga cikin wanda za a sanya shi daga cikin yan a Allah shi kiyaye an gane wannan ko na'am wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to wa'annan su ne masu babban rabo Allah ya samu daga cikinsu Allah ta'ala ya ce bai dace ga mominai maza ga momini namiji da momina mace ba idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari bai dace ba ya zamanto wai suna da zaɓi akan al'amarinsu Allah ya hukunta abu a ce kana da zaɓi anya ka yi imani manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta abu a ce kai kuma kana da zaɓi akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya maganar imaninka to irin wayannan abubuwa suna faruwa fa a masallatanmu kaga wani mutum yana kiran kanshi ahlus sunna a ce mai manzan Allah ga abin da ya ce shi kuma ya ce yana da nashi zaɓin ya ce wannan hadisin tabbas ya inganta amma ba na mazhaban mu bane mu muna kan mazhaban malikiya ne ko mu muna kan mazhaban shafi'iyya ne mu gaskiya yan malikiya ko yan shafi'iyya ba ma aiki da wannan hadisin wannan hadisi na yan hannafiya ne kai ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya sai ya kasa duniya kashi hudu ya ce akwai yan malikiya akwai yan hannafiya akwai yan shafi'iyya akwai kuma yan wa yan hambaliya to kowanne daga cikin ku zan kasa muku hadisai ina fatan gane kowanne daga cikin 'yan malikiya ga hadisin kunan duk wani hadisin da ba wannan ba kada 'yan malikiya su yi aiki da shi ko kuma 'yan shafi'iya kuma ga hadisanku duk hadisin da ba wannan ba to ba hadisin shafi'iya ba ne ku 'yan hambaliya kuma ga hadisinku ku 'yan hannafiya ga hadisinku sai ya zama to kowanne daga ciki yana da hadisan da zai yi aiki da shi wanda in an kawo mai wani hadisin zai ce manzan Allah ya riga ya kasa ma kowa hadisan shi shin haka manzan Allah ya yi to amma irin abin da malamai suke yi yanzu a masallatai kai ka ce manzan Allah ya zauna ne ya yi rabon gado ya yi rabon gado na hadisi akwai hadisi na 'yan malikiya kawai yana karanta sai ce to wannan hadisin ne hadisin da mu malikiya muke dogara da shi wancan hadisin kuma da aka kawo mu hadisin mu a wajen ba ma kafa hujja da shi 'yan shafi'iya ne suka kafa hujja da shi ina fata gano wannan kaga abin ya zama zaɓi sanka kenan an gano wannan to shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana ce mana wato bai dace ga mumini namiji da mumina mace idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari ya zamanto suna da wani zaɓi a kan al'amarin Allah da zaran an ce manzan Allah ya hukunta abu baka da wani zaɓi sai biyayya kawai an gane ko wa mai ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to hakika ya bata bata wanda yake a bayyana wanda baya karban tawili Allah ta'ala ya ce idan an ce musu ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar ku taho zuwa ga bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga munafukai suna bijirewa daga gare ka gayan bijirewa za ka suna kau da kai ba sa son jin wannan magana ba sa son su ji an ce ta'alau ila ma an zalalla ta'alau ila rasul ba sa jin wannan magana. an gane sun fi son a ringa kafa musu hujja da ra'ayin mazaji an gane wannan ko da zaran an ce musu allah ya ce annabi ya ce za ga munafukai suna kau da kai suna bijirewa gayan bijirewa to yanzu za mu ɗauki mai takalidi da mazhaba mu kira shi munafiki kenan eh mu ce to duk sanda muka ga mutum na takalidi da mazhaba ya zama munafiki sai dai mu ce yana da siffa daga cikin siffofin munafikai su munafikai ba sa son su ji an ce ƙalar Allahu qala rasuluhu to shi ma idan aka samu wani mutum yana da awan sunna amma kuma in an kawo mai maganar hadisin annabi sai ce ƙala malikun ko qala shafi' shi yana ganin cewa maganan malik ya fi maganan manzo sallallahu alaihi wasallam to zance na gaskiya yana da siffa daga cikin siffofi na munafukai an gane wannan saboda munafukai ne idan aka ce musu Allah ya ce annabi ya ce ba sa jin daɗi ba sa son a ringa ambaton wannan abin tare da su Allah shi kiyaye har inda Allah ta'ala ke cewa a'a na rantse da ubangijinka ku duba wannan sai Allah ya yi iltifati me ko Allah ya ce fala wa nafsi la yu'minun a'a na rantse da kaina wallahi ba za su yi imani ba sai ce fala wa rabbika la uminun sai ce a'a na rantse da ubangijinka waye ubangijin annabin Allah wanda yake maganan an gano wannan ko wato yayi wannan iltifati ne dan ya ƙara dan ya ma wannan magana kima sosai an gano wannan ko a'a na rantse da ubangijinka wallahi ba za su yi imani ba ba su da imani kwata-kwata hatta fi ma shajara har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakaninsu. su sannan kuma ya zama ba sa jin wani kunci a cikin ransu daga duk abin da ka hukunta in manzon Allah ya hukunta abu su ce sami wa tsana kuma su sallama gayan sallamawa su miƙa wuya gayan miƙa wuya wato gini akan wannan hadisi mai girma ja'at aqwalus ala wafki ba sai ainihin maganganun salaf da kuma ayyukansu ya zo daidai da wannan hadisin kama sataran naqla an ba'dihim fi hadha al-mastur kamar yadda ga ainihin nasi nasu daga sashen salaf a cikin wannan bayani wannan zane din wannan abin da za a zana din gasu nan قال الشوكاني في السيل الجرار الامام الشوكاني يا فدا الكتابن سا السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل يا kamata ga duk wanda kuskuren shugaba ya bayyana a gare shi a cikin wasu sashen matsaloli ya kamata ya ma shugaba nasiha wala yuzhira shana'a alayhi ala ru'usul ashhad kada ya bayyanar da kada ya bayyanar da ainihin cin mutunci a gare shi a gaban taron jama'a kun gane in zai masa inkari kada ya bayyanar da ainihin cin mutunci batanci a gare shi a gaban taron jama'a wannan kuskure ne in ji imamu shaukani rahimahullah bal kama warda fil hadith kai kamar yadda ya zo cikin hadisi annahu ya kudu bi yadihi wa ya kulubi a cewa lallai zai kama hannun shugaba ya kadaita da shi shi da shi ya gaya mai gaskiya wa ya zulu lahun nasiha wato ya bashi wannan nasiha din wala yuzillu sultanallah kada ya wulakantar da ainihin shugaba wanda Allah ya nada wa qad qaddamna haqiqa mun gabatar annahu la yajuzu al-khuruj ala al-a'imma mun riga mun gabatar cewa lallai baya halatta yin tawaye ga shugabanni baya halatta ko da sun kai gayan kaiwa ko da sun kai gaya wajen zalunci baya halatta a yi musu tawaye matukar sun tsaye da sallah a cikinmu kuma matukar kafirci na baro-baro bai bayyana gare su ba sai idan kafirci ya fito karara wanda baya karban tawili a nan ne ya halatta a yi musu menene a yi musu khuruji tawaye shi ma idan za a yi tawayen sai an duba mai sai an duba iko idan ya zama to ba mu da iko shugaban ya nannan kamo wajen karfi idan mun ce za mu yi tawaye zai kashe musulmi da yawa ya zubar da jininsu shi ma haramun ne a yi tawaye ƙarƙashin nassin na alƙur'ani la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha an gano wannan ko Allah baya kallafa mu wata rai wani abu sai abin da za ta iya masta mastata'tum an gano wani ku ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku Su haka idan abu ya fi ƙarfinku ku fala wajiba ma al'ajaz wala muharram ma babu wajibi tare da gajiyawa babu haramci tare da lalura an gane yanzu yaƙin da ake asiriya yanzu 'yan tawaye da shugabanni yanzu ya ake ciki kaga yan tawaye ana kashe ana kashe talakawa sosai ana kashe kuma yan tawayen fiye da tunaninka sannan kuma manya-manyan kafirin duniya sun taron ma ainihin su yan tawayen siriya din suna goyon bayan gwamnatin siriyan sai ya zamanto kullum ka ji an ce yau an kashe mutane 100 gobe a ce 200 gobe a ce kaza kullum cikin kisa ake an fahimci wannan go saboda akwai tazara tsakanin karfin ita gwamnatin da karfin yan tawayen sannan sai ita gwamnatin kuma ta je ta nemo taimako da ainihin roshiya sai ya zama to roshiya tana taimakon gwamnatin wajen yakan 'yan tawayen an gano wannan to kaga sai abin ya zama to ya kazanta kwarai da gaske Allah shi kiyaye eh wato hadisan da suka zo kan wannan ma'ana cewa ba a yin tawaye ga shugaba sai idan kafirci ya bayyana ƙarara. hadisai ne mutawatirai walakin alal ma'amumi an yuti al-imama fi da'atillah sai dai wajibi ne ga ainihin wato mamu wato an ce mamu shine mabi wato talakawa kenan ko su ne mabiya wajibi ne su yi biyayya ga shugaba a cikin biyayya ga Allah idan shugaba ya yi umarni da a yi biyayya ga Allah su yi biyayya gare shi kuma su saba ma shugaba ko kuma shi talaka ya saba ma shugaba a wajen saba ma Allah idan shugaba ya ce zo ka sha giya ya saba masa idan shugaba ya ce zo ka yi luwaɗi ko zo ka yi zina ko shugaba ya ce ya ce ka zo ka ci hanci da rashawa to duk wannan tun da ka san haramun ne ba ya halatta kai wa shugaba biyayya a cikin irin wannan abu domin lalle yadda lamarin yake babu biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci intaha magana ya ƙare na'am dalili na biyu imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihi dinsa kitabul iman da kuma kitabul zaka sannan muslim ya fitar cikin sahihi din shi a cikin kitabul iman wa kitabul zakat shi cewa daga sa'ad bin Abiwa waqas radiyallahu ya ce a ah, ɗa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahatan wa ana jalisun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da kyauta ga wasu jama'a alhali ni ina zaune a cikin jama'a ɗin. قال فترك yace sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya bar wani mutum bai bashi ba wa huwa a'jabuhum ilayhi kuma mutumin ya fi ban sha'awa a wajena na fi sha'awan a ce an ba mutumin fiye da sauran mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kyauta din faƙuntu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasararto sai na miƙe zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ɗanyi mai sirri na ce ya rasulallah wato Nam. faƙultu na ce ya lalla. me yasa baka ba wani ba wallahi ni ina ganin shi lallai cikakken mumini ne ya rasulallah sai ce ko dai ka ce musulmi ko ka dai ce musulmi to hadisin yana da tsawo to a cikin hadisin shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uqir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min lalle ni nikan da kyauta ga mutum alhali waninsa ya fi soyuwa a gare ni fiye da shi kar ku ɗauka wai duk wanda na ba kyauta na fi son shi ne a'a nakan ɗauki kyauta in ba wani in ba mutum alhali na fi son wanda ban ba ba fiye da wanda na ba din khashiyata ba. domin tsoron an yi kabba domin tsoron kada a kifar da shi a cikin wuta akan fuskansa wato shi wannan mutumin da na ba na ba shi ne domin kare ya shiga wuta domin in ban ba shi ba ƙila zai faɗi wani abu ko kuma zai iya yin ridda shi wanda ban ba ɗin ba misali sai in ba shi domin lalashi an fahimci wannan ko shi na ba shi ne domin in lalashe shi kare ya ridda amma shi wannan na san imanin shi ya riga ya yi ƙarfi ya riga ya tabbata a cikin musulunci ko da ban ba shi ba matsala misali shi ya sanya sai in hana shi shi wannan wanda ya tabbata a cikin musuluncin wannan kuma wanda ake lalashi sai in ba bashi domin tsoron kada a kifar da shi a cikin wuta akan fuskansa al-imam an wai Allah ya masa rahama ya ce a cikin wannan hadisi a duba da kyau akwai ladabtuwa tare da manya cewa lallai su manya su shugabanni ana yi musu sirri ne da abin da ya kasance babin tunatarwa idan kana ganin kamar shugaba ya yi kuskure an gane ko maimakon ka bayyana da abin to shugaba ana yi masa sirri ne ka gaya masa a kunne kar ka bari kowa ya ji misali kaga wannan bawan Allah da ya ga manzon Allah sallallahu ya ba wasu mutane kyauta alhali a tunanin shiga wanda ya fi dacewa me yayi sai dan zo sai zo kunna annabi sai dan ma annabi sirri bai daga murya ba yace ya rasulullah wa'anda ka ba ba su suka dace ba ga wanda suka fi dacewa ya rasulullah ayi adalci in ka samu dan caji haka zai yi an gane sai ya ce ma shugaban ka yi adalci wannan mutumin da ka hana duk ya fi mutane tsoron Allah ya fi cancanta an gane in dai ba wai an shigar da siyasa cikin al'amarin ba shi ya kamata a ba sai a kafara a masallaci irin an gaya wa shugaba gaskiya din nan an fahimta to amma hanga na shari'a kun ga usulubin da wannan bawan Allah ya bi ya zo kunnan manzo ya gaya wa manzo cewa ga wanda ya fi cancanta a ba fiye da wa'ancan an gane shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mishi dalilin da yasa ya ba wa'ancan ya hana wayannan na'am watanbihi wa nahwihi da kuma fadakarwa babi na fadakarwa da abin da ya kamata shi su shugaba ba a bayyana musu da inkari a fito fili a musu inkari ba a yi ya yakunu filmu jaharati bihi mafsada yauwa kaji abin da ya faɗa ya yakunu fil jaharati bihi mafsada yakan yi a wajen bayyana da kuskuren shugaba a samu ɓarna. an gane abin da ake gudu kenan in ka bayyana da wannan kuskure to bayyanarwan zai iya janyo wani ɓarna, wanda ɓannan nan za a yi nadama wanda kuma lokacin da dama ya riga ya wuce Allura, wannan shi ne mu duba cikin almazdar sabi shi ne mai sharhi na sayi musulun ko na imamun nawawi dalili na uku akirajar turmuzi fi sunani imamu turmuzi ya fitar a cikin sunan din shi a cikin abuwa bulfitan حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب الأدوي قال كنت مع بكر من عامر karkashin karkashin munbarin ibn amir wa yakhutubu wa alayhi thiyab shi ibn amir shine gwamna shine shugaba din an gane kuma shi ibn amir din yana hudu ba alhali ya sanya tufafi shara-shara yana hudu ba sai sanya tufafi wanda jikin shi na bayyana an gane wannan ko wai kuma wannan limami ne misali sarkin musulmi kuma limami an lura gashi yana ta hudu ba ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ku mutane a daina saban Allah saban Allah na janyo mana azaba kaza kaza shi kuma ji irin kayan da ya sa sai abu bilal sai ya ce ila amirina yalbasu thiyabal fusaq yace jubu shugaban mu kalli shugaban mu ya sanya kaya irin na fasikai yana so ya daga murya domin ya yamutsa ina fatan gane kalli shugaban mu wanda yake hudu ba ya sanya kayan fasikai a jikin shi wani kaya ne na fasikai kayan da ya sanya shara-shara kayan da yake bayyana da ainihin jikinsa an gane wannan ko faƙala abu bilal sai abubakar ya ce masa yi mun shuru ya ce yi shuru na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi ahana hula duk wanda ya wulakanta shugaban da Allah ya nada a doron ƙasa shi ma sai Allah ya wulakanta shi in ka daga murya a masallaci ka zo ka zuban mai da mutunci a gaban masu sauraron shi to sai Allah ya wulakanta ka gobe kiyama kun ga ai abin da shugaban ya aikata saban Allah ne ko baka bane ka zo kana limami kuma gwamna kai gwamna ne kuma kai ne limami har kana hudu ba amma ka sanya tufafi sharashara shara an gane wannan ko to yana so ya yi inkari sai ya fara daga murya kalli gwamnan mu kalli shugaban mu yana sanya tufafin fasikai shikenan nan take sai abubakar babban sahabi ya sauri ya masa inkari ya ce shiru shugaba in ya yi kuskure ba a yi masa inkari bainan nas an gane wannan ko duk wanda ya wulakanta shugaban da Allah ya nada shi ma sai Allah ya wulakanta shi kaga duk da cewa shugaban ya yi laifi ne to kuskuren shi ba a gaya mai a gaban mutane sai dai a kadaita da shi a ware shi gefe a nuna mai kurakuransa don ya gyara wannan shine mahanga na sunna wajen gyara kurakuran shugabanni an gane wannan ko yawwa qala tirmizi hasanun hmm? gari shi wanda ya in wai akwai akwai an sa lamba ne ibn eh, kuntu ma abi bakara ta ta mimbar ibn amir wa huwa yaqdubu alayhi siyabu riqab fa qala abu bilal shi abu bilal din nan shine mirdas bin udayya sunan abu bilal mirdas bin udayya ahadul khawarij yana ɗaya daga cikin 'yan khawarij ƙala hulmuzi fi hamishi kitabihi wato alhafizul muzzi shi ya faɗi wannan a cikin hamish na littafinsa tahzibul kamal kenan kun ga a ka duba wannan mutumin dama ɗan khawarij ne kuma dama wannan yana daga cikin manhajin khawarij inkari ga shugabanni a gaban mutane kun fahimce ni ko kenan ba bai daga cikin manhajin ahlus sunna idan kaga ahlus sunna suna kishin sunna amma kuma suna irin wannan inkari me zaka ce musu zaka ce ne sun zama yan khawarij ko kuma sun dauko manhaji na khawarij sai ka ce ga ahlus sunna nan tare da shi akwai manhajin khawarij muna jin tsoro nan gaba zai zama dan khawarij din kun gane wannan ko wannan abin da ka aikata ba manhajin mu bane kuma kai kullun kana yawan kiran alkitabu wa sunna kana yawan kiran salafiya amma kuma aikinka ya saba mana salafiya din saboda 'yan salafiya da suka yi kyakkyawan fahimta ga wannan manhaji ba sa inkari ga shugabanni akan mumbari Allahu a'lam na'am na'am qala turmuzi hasanun gari turmuzi ya ce wannan hadisi hasanun gari intaha wa akhrajahu al-imam ahmad fi musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad daga wannan hanyar dai daga wannan hanyar da aka samu wancan hadisin amma ba tare da ambatan kissan ba walafzuhu man akrama sultanallahi tabaraka wata'ala fi dunya lafazin shi duk wanda ya girma mai sarauta na Allah wato ma'ana sarkin da Allah ya nada tabaraka wata'ala a cikin duniya akramahu Allahu yawmal qiyama Allah zai karrama shi ranar tashin kiyama wa man ahada sultanallahi tabaraka duk wanda ya wulakanta mai sarauta wanda Allah ya nada a cikin duniya tabaraka wata'ala Allahu yawmal qiyama Allah zai wulakanta shi ranar alkiyama قال في المجمع رواه أحمد والطبراني باكتسار وزاد في أوله الإمام ذل الله في شي inuwan Allah ne a doron an gane yayi mutum ba zai gane shugaba inuwan Allah bane sai idan ya zama to kasar da yake zauna a gare shi ba shugabanci nan zai gane shugaba duk lalacewar shi yana da amfani an fahimta ko na'am wa ahmad siqat mazajen ahmad duk wato rijal na ahmad duk amintattu ne gaba daya sai na ce ziyadu bin husaybin al-adawi qala al-hafiz ibn hajar